daga birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin voa afirka birnin ya mai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan zango fm kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voa ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jaran akalar shirin a daidai wannan lokaci. Ciyaman na APC Ikantan gaskiya duk wani yaɗe-yaɗe na ƙarya da na gaskiya jihar Sokoto Kebbi Zamfara na ɗan hukumu ka yaɗa shi da gaskiya da ƙarya sannan lokacin nan canji da muka rubu ba mu roƙi ɗaukar mu canji wanda ya zama alheri ba. ɗaya daga cikin shugabannin matasa na jam'iyyar apc kamar yadda kuka ji suke zawarcin gwamna sule lamido ya jagorance su za ku ji dalili an nemi kwaskwarima ga tsarin mulkin najeriya domin cire zaben ƙananan hukumomi daga hannun jihohi an yi wata bita ga 'yan jarida a jihar adamawa matsafa jamhuriyar niger sun yi taron su na bana za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar ɗin suka yi a mako ciki har da kusan an kai ruwa rana a taron AU da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuka bari akwatin sakonni ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn ya aje aiki bayan bullar wasu rahotanni da dama da ke nuna cewa bai gaya ma jami'an gwamnati gaskiya ba game da tattaunawarsa da wasu jami'an rasha a wasikar ajiye aikin filin ya ce bisa kuskure bai yi cikakken bayani ba ga mataimakin shugaban ƙasa mike pence da sauran jami'an game da tattaunawa ta waya da ya yi da jakadan rasha a amurka rahotannin jaridun washington post da new york times na ranar juma'a sun ce filin. ya tattauna da jakadan rasha kan takunkumin da gwamnatin obama ta ma rashar duk kuwa da karyatawa da gwamnatin trump ta yi 'yan majalisar dattawan amurka na jam'iyyar democrat da dama sun yi ta kiraye-kirayen a bincike filin a yayin da kuma wasu ke cewa ya kamata ma a kore shi kwata-kwata daga sannan kuma bangaren tsaron ƙasa ya yi nazari kan matsayinsa a bangaren na tsaro wasu mutane tara waɗanda suka buƙaci a saka yi sunayensu waɗanda aka ce jami'an gwamnati ne na da da kuma na yanzu sun gaya ma jaridar ta washington post cewa lallai filin da jakadan rasha a amurka sargi klinslek sun tattauna kan batun takunkumin da gwamnatin obama ta kakaba rasha shugaban na amurka donald trump ya yi kira ga koriya kira koriya ta arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya bayan nan yayin wata hira da manema labarai a fadar shugaban amurka na white house da prime minister canada justin trudeau jiya litinin trump ya ce gwamnatin sa za ta ladabtar da koriya ta arewa sosai amma bai yi cikakken bayani ba trump ya kuma ya ba da gana wasu da prime minister japan shinzo abe a ƙarshen wannan mako a florida shugabannin biyu na tare ne ranar lahadi lokacin da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami na baya bayan nan wadda manyan jaman koriya ta kudu suka ce ya yi tafiyar wajen kilomita 500 kafin ya fada kogin japan abe ya kira matakin na koriya ta arewa a zaman abin da ba za a lamunta da shi ba a wata takardar sanarwar bayan taro kwamitin majalisar ɗinkin duniya kwamitin sulo na majalisar ɗinkin duniya ya tir da kaddamar da makamin da cewa wata sabawa ce ta nauyin da ya rataya a wuyar koriya ta arewa a matakin ƙasa da da ƙasa ƙarƙashin tanadi na shida na majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka donald trump da firaministan canada justin trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi matuƙa zuwa jiya litini game da batun 'yan gudun hijira ta da trump ke ta kare ƙudurinsa na ta saƙeyar bakin haure a yayin da shi kuma trudeau ke ta nuna cewa 'yan gudun hijirar syria sun samu kwanciyar hankali a ƙasarsa tredo ya marabci 'yan gudun hijirar Siriya wajen dubu arba'in a Canada. A daidai lokacin da shi kuma Trump ya dakatar da shigowar 'yan gudun hijirar Siriya har sai illa masha Allahu. Wanda wani bangare ne na shirinsa na takaita shigowar mutane daga wasu kasashe bakwai masu rinjayen musulmi waɗanda ƙasashe ne da ke fama da matsalar ta'addanci. da aka tambaye shi ko yana ganin idan 'yan gudun hijirar siriya suka zauna a canada bangaren arewa na kan iyakar amurka zai kasance da cikakken tsaro sai trump ya ce ai ba a kasancewa da kwarin gwiwa 100% a al'amari irin wannan muna kan danƙe miyagu da masu safarar mugan kwayoyi muna ta kakkama fitsararru a cewar trump wanda ya ƙara da cewa nan gaba jama'a za su yi farin ciki matuƙa i e, farin ciki matuƙa to amma tredo ya ce 'yan siriya da suka shiga canada suna samun ci gaba kuma ƙawayen canada sun fahimci dalilan canada na marabtar 'yan gudun hijira daga ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita 'yan sanda da shaidun gani da ido a pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a wajen wani zanga-zanga a birnin lahore da ke gabashin kasar wadda ya halaka mutane akalla sha uku ya kuma raunata wasu 85 wasu manyan jami'an 'yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu kuma masu ayyukan ceto na fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya karu wasu masu sana'ar har hada magunguna ne suka shirya zanga-zangar don nuna adawa su da wasu sabbin dokoki shaidu sun ce 'yan sanda da suka mutu na kokarin daidaitawa ne da masu zanga-zangar don kawo ƙarshen gangamin lokacin da bam ɗin ya tashi wani rashin ƙungiyar taliban shiyar pakistan wadda ya balle ya yi ƙirarin kai wannan harin wadda ya auku a helkwatar lardin punjab wadda ya fi yawan al'umma a kasar wani mai magana da yawun kungiyar jama'atul harar ya ce ɗaya daga cikin 'yan kunar bakin wakinsu ne ya kai wannan hari labaran duniya kenan a ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc To madalla a Najeriya an gudanar da taron tattaunawa da muhawara kan makomar kananan hukumomi da ɗorar mulkin demokradiyya a ƙarshen mako a garin Bauchi. Manyan batutuwa da suka taso a taron sun hada har da amincewa da umurnin gudanar da zanga-zanga a matakin ƙananan hukumomin Najeriya musamman a jihohin da har yanzu waɗannan har zuwa wannan lokacin ba a gudanar da zaben kananan hukumomi ba. Comrade Ibrahim Khalil shine shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi a Najeriya ya ce za a gudanar da zanga-zanga domin a gyara kundin tsarin mulki don a rusa hukumomin zaɓe na jihohi domin tabbatar da ɗorewar dimokuraɗiyya tun daga tushe. A rushe wannan tsari da ya tanadi hukumomin zaɓe na jihohi waccan hukuma ta tarayya da take shirya zaɓe kamar yadda aka saba a tarihin Najeriya ta shirya zaɓen ƙananan hukumomi ta shirya zaɓen jihohi ta shirya zaɓen tarayya. Wannan shine zai tabbatar da rayuwar demokradiyya ta yi harshe a ƙaramar hukuma ba tare da danniya da ba a bakin irin na gwamnoni da sai lokacin da suke so an zartar da kuduri ne a kungiyar a majalisar koli ta kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi a yi zanga-zanga a matakin ƙananan hukumomi a mataki na jihohi sannan kuma za a yi a matakin zon-zon din nan don a gyara kundin tsarin mulki ƙaramar hukuma ta zauna da gindinta ta zama ta bar karkashin gwamna sai abin da ya ga dama ke da ita kamar yadda yake a yanzu in ji cewar barista ahmed sani coordinator kungiyar good governance coalition initiative baiwa kananan hukumomi damar su gudanar da zaben shugabanninsu zai kawo ci gaba a yankunan karkara a zahirin gaskiya idan har aka bada aka ba su dama su yi zaɓe su zaɓi wadda suke so za a samu cigaba mutanen eh, karkara da su za su samu cigaba amma maganan da ake yi cewa a'a ba su kai ba ai an yi da ba wai ba yi ba ne an yi da kuma yanzu ne ma ake da ba a yi shi ne ba a samu wayannin wannan gwamnatin da suka shigo sun yi ta bayanin akan cewa su yanzu idan suka zo za su tabbatar da an yi zaben kananun hukumomi ba za su bari irin abin da ke faruwa a mulkin da ta shuɗe ta faru a wannan mulki na canji ba amma da suka zo sai suna ba da dalilan cewa ba su da kuɗin da za su gudanar da ah, wannan zaɓe ne kananun hukumomi to mu muke cewa wannan yaudara ne su federal government suna cewa ai sun ba da state government kudade da ya kamata a ce ya ishe su duk sun irin wannan abubuwa kuma ya kamata mutane su yi gangami su fito su dinga sa baki a cikin akan harkoki na gwamnati da yadda za a gudanar da harkoki na gwamnati malam zakari hussein bura shine coordinating kungiyar lead project mai zaman kanta a najeriya ya ce akwai abubuwa guda uku da ya kamata a samar domin karfafa 'yancin kananan hukumomi abubuwa uku ne wadda dama in masu ƙananan hukumomi su zamanto suna da yanci na kansu na ɗaya a samu zaɓe shugabanni na siyasa mutane masu karamci masu mutunci wanda suka san darajar ƙasa suka san nauyin amana da allah ya ɗora musu na biyu a samu sab majalisa ta ƙaramar hukuma na uku a samu kuɗi directly kamar yana zuwa akawun na ƙananan hukumomi directly idan an samu ukun nan to su ne ƙananan hukumomi ta za zama tun samu cikakken yanci. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a nigeria. Duniya ke addaban tsoro har na ka masu fashin baki a fagen siyasar najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayi game da yunkurin kulla kawance da jam'iyyar hamayya babba a najeriya wato pdp ke yi da wasu ƙananan jam'iyyu a wani mataki na kwacin mulki a hannun jam'iyyar mai mulki wato apc daga kano ga rahoton da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana A makon jiya ne dai kafofin labaru suka ambato shugaban kwamitin sulhu da hulɗa da sauran jam'iyyu na jam'iyyar pdp farfesa jerry gana na cewa pdp na tattaunawa da wasu jam'iyyu guda hudu da suka hada da prp da awkward party domin aiki tare a wani mataki da pdp ke ɗauka na ganin ta karbe madafin iko daga apc a shekara ta 2019 sai dai masu fashin baki kan lamarin demokradiyya a najeriya na ganin pdp ta yi azarbabi malam abbaci bako masanin kimiyyar siyasa ne da abin da jam'iyyar pdp za ta yi shine ta je ta yi nazari a ƙasar senegal ta yi nazari a ƙasar ghana ta yi nazari a ƙasar ah, niger inda ike jam'iyyu sun yi haɗaka kuma sun yi tasiri sakamakon suna so su karɓi mulki da sauran wasu ƙasashe ma na asia da latin america to idan suka bi wannan za su iya nazari su gano wani hanyoyi irin wa'annan jam'iyyun suka bi suka dawo da mulki na yin auratayya da sauran jam'iyyu wannan zai haska musu su san yadda za su to saboda haka har yanzu muna ganin cewar ita jam'iyyar pdp ta yi azarbabi na tun yanzu ta fara tunanin to za ta yi wato wani aure ko dangantaka da wasu ƙananan jam'iyyu ah. saboda ganin yadda wato take da karfi a jihohi guda 36 da abuja take da ƙarfi har ta shekara shida tana mulki to da kamata a su tsaya su yi nazari akan kurakuran da suka yi a baya su ga kuma ya za su gyara sannan idan a cikin gyare-gyaren da za su ya kamata a ce sun yi wani aure ko dangantaka da wasu jam'iyyu sannan sai su aiwatar amma kin yin haka gaskiya babban matsala ce kwarai-kwarai da gaske hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyoyin matasan apc a shirin arewa maso yammacin najeriya suka kai wata caffa ga guda daga cikin dattawan jam'iyyar ta pdp alhaji salalamido sunana riwanu abdullahi daga garin birnin abin da muke fata ba mun zo mu zuga ka ba mu ko ba ka takara ka zama jagoran tarbiyyar ka ita muke koyo tarbiyyar ka mu tsaya mu gaskiya a koyo shi sunana mun dole sarki ya ciyaman na apc ikantan gaskiya duk wani yaɗe-yaɗe na ƙarya da na gaskiya jihar Sokoto Kebbi Zamfara da mu muka yaɗa shi muna zuwa muna faɗa wa jama'a don mu faɗarkar da su da gaskiya da ƙarya sannan lokacin nan canji da muka roƙi ba mu roƙi kawai kanmu canji wanda ya zama alheri ba sai dai tsohon gwamnan na jigawa ya ce abu na farko da matasan za su sanya a gaba shine nazarin tarihin najeriya a matsayin ƙasa a madadin na matasa yara shin kun san me najeriya kun san yawan yan kudu kun san yarbawa kun san yamurai a ɓaikan su kun san al'adun su kuna ganin girman su ku da su kuna ita da kan matsayin cewa yan najeriya ne ko a me ku da su gaban ku da bare ne mutafi da yawon wadace da bahaushe da dan fulani da munci da ido mashin nan shekara ashirin ko ne manyan jashin me yi a gaban ku idan kan mai zo kiyayya ta ƙarya akan biyan bukata da buhari sun lamido masu kewa ne yau ina premium na tawa kalewa ina aminu kano ina sudanna ina manya duk ba su amma akwai najeriya alhaji Lami da kenan tsohon gwamnan jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Za mu kawo muku bitar da aka shirya wa 'yan jarida wato na ƙara musu sanin makamar aiki a yankuna da suke fama da tarzoma. Kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. tambaraya Najeriya ke ce ga tambaraya Najeriya ke ba ke kun amana da shehu sai mutu ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kanar murtala ma ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya kanar al'abbata ya bar wasiya ai ya ce su biliyan ku rike amana dacewa kowa ya rike amana ya samari ran duniya yan mata duniya Ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Search for Common Ground da Turanci ta ƙasa da ƙasa a Najeriya ta shirya bitar sanin makamar aiki ga 'yan jarida a yankuna da suka yi fama da tashe-tashen hankula. An yi taron ne a da fadar jihar Adama kan hanyar amfani da rahotanninsu wajen ɗinki rarrabuwar kawuna da rigingimu da suka faru a yankunan. Ga nan ci gaban rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana. koke-koken da ake samun sakamakon rahotanni da 'yan jarida kan bayar da mafi yawan lokuta kan haddasa rarrabuwan kawuna da jefa waɗanda abin ya shafa cikin radaɗi maimakon ɗinke giɓi da tashe-tashen hankulan kan janyo shi ya sa search for common ground ƙungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa a najeriya ta shirya bitar sanin makamar aiki ga 'yan jarida a yola fadar jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohi a najeriya ta yi fama da tashe-tashen hankulan boko haram ya ji shugaban shirin a arewa maso gabashin najeriya malama lantana abdullahi ganin labarun da ake fitarwa an auna an tantance an tabbatar ba zai daɗa daga hankali ba kuma ba zai daɗa kawo a rabe-raben kawuna ba ya zamana abu ne da zai daɗa kara dankon zumunci da kuma kiyaye abubuwan da suka faru a gaba ba a mai da mu bayan ana tuna abubuwan da suka faru wannan yana ce wani ne ya ja mana ko wani ya ja mana ba. Na hira da wasu daga cikin mahalarta bitar waɗanda suka bayyana shi da tamkar sara ne kan gaba idan aka yi la'akari da irin halin da jihar adamawa ta samu kanta a ciki sakamakon hare-haren boko haram rikicin kabilanci da kuma na manoma da makiyaya a 'yan shekarun nan da farko ga dan jarida yakubu uba ya zo daidai sun yi sara kan gaba don gaskiya cikin wannan bukatun neman zaman lafiya musamman arewa maso gabas to kuma duk lokacin da aka dau hanya samun zaman lafiya kamata a yi da su ta yadda za su ka faɗakar da mutane an dau wani mataki me alfanunsa moriyansa da za a taka jama'a za su ga amfanin abu kaga a wannan yankin da muke akwai tasirin hakukula da yawan da suka faru ka gane ko to akan haka in ya zamanto cewa muna samun wannan irin koyas wannan zai gyara mana wannan aikin nan kuma zai rage mana ma wasu zarge-zarge da in ka duba dan jarida fa akwai zargi da yawa akan dan jarida wasu zargin din ma gaskiya ne da ya faɗa kaga wani labarin ma aka iya bada labarin ma sai ta da hankali a maimakon ma ya sake lafawa amma gaskiya wannan koyas koyaswan yayi baya ga samar da damar sanin makamar aiki ga yan jarida kungiyar search for common ground ta kasa da kasa a Najeriya ta kafa gidauniyar samarwa yan jarida jarida masu niyyar gudanar da bincike mai zurfi tallafi. A hali da aka tsinci kai a mu na Najeriya yawanci 'yan jaridu ba su da karfi ko halin da za su iya bincika labaru yadda ya kamata don a tabbatar me yake faruwa da kuma wasu irin guduma za a bayar ganin an magance irin wannan damuwa. To a wannan lokaci bayan wannan training da muke musu muna fatan za mu ba su wannan guduma don su tafiyar da aikinsu su kamar yadda aka san dan jarida cikakke ya kamata ya yi kafin ya sake labari zai yi kyakkyawan bincike yadda ya kamata ta saboda binciken shi shi zai taimaka a ga an magance hali na damuwa da rikici da zai iya taso mana ana sa rabbitar na tsawon yini biyar za ta bai wa 'yan jarida damar inganta tattara bayanai sarrafa su da kuma rubuta rahotanni da za su taimaka wajen sasantawa ƙara fahimtar juna da kuma samar da dawamammiyar zamar lafiya ga al'ummomi da tashe-tashen hankula ya shafa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya 'yan jaridu maza a gaida sanusi adamu ga rahoton kammala arwa ko taron shekara-shekara na matsafa na jamhuriyar nijar na bana wadda suka yi inda matsafan suka fito daga sassa daban-daban na kasar da ma na kasashe makwabta suka yi bugun ƙasa domin ta ba su labarin shekara ga amsar abin da ƙasar ta gaya musu a rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana ta yi mare gidan biyu ta yi salo gida uku ta yi mare gida hudu ta yi salo salo ga bakinta a garin masala ta haida kwatar matsafa ko arna na jamhuriyar nijar an kammala arwa ta wannan shekara inda matsafan suka hito daga jamhuriyar nijar da kasashe makwabta suka yi bugun kasa kuma suka tambayi labarin shekara daga karshe sun ce kasar ta ba su amsa shin menene suka gani ita ce tambayar da nima ibrahim na garin masalata abinda mutane ake saurare su jiya da sauraron su ji labarin abin da ƙasa take ciki mun buga mun gani akwai alloba to alloban nan muka tambayi mi an mahawarin alloban nan sai ya kasance al'ada wadda ya zan mutane sun riga sun bari ta kakanninsu da uwayensu yanzu in ka ɗoka Nijar. inda ake waɗanga ayyukan ba su da yawa ruwa waɗanda za a fara watan shidda bakwai gare shi mun ga akwai ruwa waje-waje ba duk ƙasa ba muka sake sha hudu gare muka buga kuma akwai ruwa ba duk cikin ƙasar nijar ba kuma 27 gare kuma mun buga akwai ruwa ba da cikin kasar Nijar ba waje-waje watan bakwai gari shi akwai ruwa sha hudun yin shi akwai ruwa ishirin da bakwai gari akwai ruwa to mun kai cikin watan takwas wannan lokaci mun kai cikin damana to har yau nan mun ka hangi wata 'yan matsala matsalan nan da mun ka hanga ta ɗiya mata ce bayan kammala arwar babban matsahi sha'ib abdulkarim na garin da dagarka ya ce ma murya amurka ya kai hatsi wa aljannu kuma guda hudu ne suka bayyana gabansa a wannan shekarar yau yau da sahi al'adodi wanda aka in hiddo mabakacin nan ba a aiki da shi shina a shi ranar yau sai in hiddo shi in kakkaɓe mai ƙura in kawo tsaba in zuba ta gona ta noma na ba na kowa ba nan sai in kawo wannan gishiri in aza in kawo wannan agalemi a ruhi sai a ɗoka in na zo ne abin da ni kai sai in ƙari sai na in aza ma ɗaya mata sai ai inda doki shi ka zuwa in ya zo ya ci tsafa daɗa an kai ƙarshe yau mun kai ƙarshen aiki ka ce za ka ɗoka ƙasa a galemi a rufe ka ɗoka ka ɗoka ka ta ina in ta yi wani dutse inda daga gida bigara kuma alhamdulillah yau na iskota su guda hudu ka iske mi don muna son ka yi bayani ah! kwarran kwarran ka yau da su ka iske na ta iske ta nace masu hudu su hudu eh aljannu hudu ka iske yau <laughs> a bana mai martaba sarkin kwanni bai samu halartar dajin mai gaji ba amma duk yan majalisarsa sun hallara inda marafan sarkin kwanni sha'aibu haliru ya yi jawabin karbar sakamakon arwar ta bana bayan da dokin sarkin birnin kwanni ya ci tsabar da matsafin ya kawo masa daga wurin aljannu da ya ziyarta a yau da sahi ga marafan mai martaba sarkin kwanni alhaji sha'ibu haliru iya anna allah ya kaddarta yau an cimma shekara mun zo wurin al'ada to al'ada ko a ganinmu ta yi tunda doki an kawo shi ya ci tsaba gaban ku kun gani to muna ganin alakan nan tsakaninmu da ku lalle haka nan take kakanni da uwaye muna biye da ita da mu da kowa to wannan abin Allah shi maimaita muna kusancewa ba a yin ido hudu tsakanin matsahi da sarkin birnin kwanni in ku hakan ta wakana dukkan su sukan makabce haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar duba masu na kofar madan babba na kofar a gaida mamman bako suleiman mini barma ya duba sharhin da wasu jaridun jamhuriyar nijar din suka yi a mako ciki har da an so a kai ruwa rana tsakanin sabon shugaban kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka da kuma mataimakiyar shugabar ƙasar gambia Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité wacce ta ruwaito cewa farashin cimaka ya hauhawa a wannan mako a galibin yankunan jamhuriyar niger Jaridar ta ce bahun hatsi mai nauyin kilogram 100 da ke jika 20 da dala 3 na kudaden sefa ya cira sama zuwa jika 21 da dala 24 a wasu kasuwannin kasar. Ita kuwa dawa daga jika 17 da rabi da dala 95 zuwa chicago goma sha tara da tamma talatin da bakwai na kudaden sefa a jihohi inji l'actualité jaridar le republican ta bayyana cewa wani sabon al'amari da ke kokarin samun gindin zama na shirin tabarbarar da sha'anin ilimi a niger bayan da aka gano wasu shugabannin makarantun sakandare mallakar gwamnati na karɓar kudade domin sake mayar da yaran da aka kora daga makaranta domin su ci gaba da ɗaukar karatu alhali akasarinsu an kore su ne saboda tsageranci da kinshi wasu ma kangararru ne da suka fi ƙarfin makarantu masu zaman kansu ke lallabawa su sunna wa daraktoci kuɗi a ba su damar komawa makarantu mallakar gwamnati lamarin da ke haddasa cinkoson ɗalibai inda za ka tarar da ɗalibai saba'in zuwa tamanin cikin aji guda saɓanin abin da ƙa'ida ta tsara in republican wacce yake ganin ya kamata hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta mai da hankali wajen waɗannan daraktoci da ke neman mayar da makarantun gwamnati tamkar mallakinsu jaridar lanketor ta sake taɓo abubuwan da suka wakana a taron ƙungiyar au na ƙarshen watan jiya da ya gudana a addis ababa a labarin da ta kira mataimakiyar sabon shugaban ƙasar gambia ta yi kaɓa jaridar ta ce an koro muhawara tsakanin shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci inda suka rufe kansu a ɗaki ba tare da halartar wata bakuwar ijiya ba sabon shugaban kungiyar ta au alfa conde na guinea conakry ya ƙi ba fatimatu jallo mataimakiyar shugaban gambia dama domin ta yi furici a kan wani batun da tuni aka wuce da shi kawai sai aka ji ta ce he's crazy wai mahaukaci nan fa taro ya tsit daga nan mataimakiyar shugaban gambiyar ta shiga yunkurin kwatanta cewa ba haka take nufi ba har ta nuna bukatar alfa conde ba ta dama ta roƙi gafara wanne ya yi watsi da wannan bukata ya kuma gargaɗe ta cewa kada ta kuskura ta taka inda yake in ji lanketar za mu kammala sharhin da jaridar le republican wacce a wani labarin na daban ta ce wani ɗalibi ya kusa rasa ransa a sakamakon gurɓataccen abincin da ya saya a makarantarsu a makon jiya a nan yamai abin da ya sa iyayensa suka shigar da ƙara gaban 'yan sanda domin gudanar da bincike jaridar ta ce wai ma aikin mai hukumar kula da tsafta ke yi ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger ana tare da sashen hausa na muryar amurka nan birnin washington dc karfe 2 da minti 27 ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da bari akwatin sakonni Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Muhammad Inuwa sabon garin Laro jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shi ne makiya sun ji kunya Muhammadu Buhari yi mun ji tattaunawan shi da shugaban Amurka Donald Trump. Sai dai su mutu janar Buhari yana raye insha Allah. Mai magana Muhammad Inuwa sabon garin Laro. Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Awale da Hajjaba dubu Maiduguri. Jirin Local Government a a da allah ra'ayi na zan bara kan shugaban kasa na najeriya wato muhammadu buhari wanda ya tafi ingila ubangiji allah ya dawo da shi lafiya mun yan borno muna wato farin cikin cewa jiya da aka yi magana da sun yi magana da shugaban ƙasar amerika wannan abun ya mana daɗi kuma mun ji daɗin hakan ubangiji allah ya dawo da shi lafiya ubangiji allah ka bashi lafiya allah ya sa ya dawo mana kasan mu lafiya ya ci gaba da jagorancin mu saboda muna cin daɗin mulkin gaba ga na gode ni ne na ku muhammad awali a shaba da yanayin duguri jere local government a disman ward na gode sai an masu sauraro mun zo ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. To a takaice mai baiwa kasar Amurka shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn ya aje aiki bayan bullar wasu rahotanni da dama da ke nuna cewa bai gaya ma jami'an gwamnati gaskiya ba game da tattaunawarsa da wasu jami'an Rasha. A wasikar ajiye aikin, Flynn ya ce bisa kuskure bai yi cikakken bayani ba ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da sauran jami'ai game da tattaunawa ta waya da yi da jakadan Amurka a Rasha. wato jakadar rasha a amurka shugaban amurka donald trump da firaministan canada justin trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi matuƙa zuwa jiya litini game da batun 'yan gudun hijira ta yadda trump ke ta kare kudurinsa na ta sakeyar bakin haure a yayin da shi kuma trudeau ke ta nuna cewa 'yan gudun hijirar syria sun samu kwanciyar hankali a ƙasarsa to a gaishe ka da haka Allah ka mu karshen shirin a hantsin nan sai kuma can da lasa za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki da sarfilu hashim gumele ke a waya gabatar kamun na madadin ibrahim ka amal masu garba da ita ni gabatar da shirin da kuma ci bahiro da yodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya charles halls da ya riga masa a nan ne abu imam ali zan dakata in salama da ku